daidai da 26 ga watan maris miladiya ta annabi isa alaihi salam bakwai kamar yadda muka saba gayyato malamai a wannan majalisi domin su zo su yi mana bayanin akan abin da ya shafi addinin musulunci domin guduwa tare wato ta guduwa tare da kuma samun tsira duniya da lahira a yau allah maɗaukakin sarki ya azurta wannan majalisi da sheikh dr ahmad bello dogarawa wanda shine bakonmu a wannan shiri akan kalla muna maka barka da zuwa assalamu alaikum rahmatullah. to wala ya hanya alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi a kuma da yardan Allah ganin yadda al'amura suke ta wato samun uh, rikirkicewa a cikin zamantakewan auratayya ya sanya malam zai uh, tattauna mana akan hadisin ummu zar'in wanda abu isa turmuzi ya ruwaito a cikin shama'il Ismail muhammadiyya kuma wannan hadisi ma'arufi ne sanannen hadisi ne malam zai karanta mana shi sannan kuma a fitar da fawa'id nashi domin a samu maslaha da kuma mafita a tsari na rayuwa mata da na cika ku da maganganu ba zan ba malam fili insha Allah subhanahu ta'ala malam tafaddal mashkura alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 godiya ta ga hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo mai albarka wato alheri rediyo da ke nan zaria ni bako ne kwarai a nan ko da yake a kaduna ditv alheri ni dan gida ne kwarai da gaske idan shekara da shekaru ina zuwa lokaci zuwa lokaci to amma kuma kamar yadda aka sani dama dukan abubuwan nan wakilci ne kuma jin daɗi na kullum shine yadda wannan gida na rediyo da ke zaria yake ƙoƙarin gudanar da wato shirye-shirye muhimmai domin a ilmantar a faɗakar kuma a nishaɗantar wanda dama shine take na mafi yawancin kafafen watsa labarai ina roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya karfafe su sannan mu ko masu saurare Allah ya ba mu ikon saurare mai kyau ya kuma ba mu iko da ikon aiki da abubuwan da muke ji na alkhairi a cikin wannan gidan rediyo mai albarka kamar yadda ɗan uwa ya faɗi darasin da za a yi magana a kansa a wannan dare insha Allahu na da alaƙa ne da hadithin ummu zara'in kuma hadithi ne mashhure bayan al'imamu abu isa a tirmidhi da yawa daga malaman hadithi sun ruwaito daga ciki akwai bukhari akwai muslim sai dai ruwayar muslim ta fi shahara domin ta bukhari yanki ne kawai ya kawo amma ta muslim ita ta fi shahara a cikin dukkan ruwayoyi wanda kuma insha Allah wannan ruwa ya tashi ita ce zan karanto in fassara sannan in ɗan yi tsokaci game da abin da malamai suka faɗi na darussa da fa'idodi da za a samu a cikin wannan hadisi din insha Allah ta'ala ina roƙon Allah ya mana gamdakatar wajen faɗin abin da yake daidai kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito ya rawaito hadisin ne daga Suleiman dan Abdurrahman ah, da Aliyu dan Hujr su biyun suka ce Isa ibn Yunus ya ce masu hishamu ibn urwa ya ba shi labari daga abdullahi dan urwa daga shi urwa din daga kuma sayyidatuna aisha radiyallahu anha inda ita aisha din ta ce jalasa ihda asharata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna Allah yaktumna min akhbari azwajihin shay'a ta ce wasu mata goma sha ɗaya sun zauna a wani wuri suka yi alkawari da yarjejeniya a tsakaninsu cewa ba za su ɓoye komai ba game da halaye ko labaran mazajensu kenan waɗannan mata goma sha ɗaya matan aure ne kowaccensu tana da miji suka zauna a wani wuri suna hira a cikin hirar tasu suka yi alkawari ga juna suka yi yarjejeniya cewa kowaccensu za ta faɗi wani bayani muhimmi game da mijinta ba za kuma su ɓoye komai ba aisha ta ci gaba da cewa qalatil ula mace ta farko ta ce zauji lahamu jamalin gathin ala ra'asi jabalin la sahal fayurtaka wala samin fayuntakal macen farko ta ce zauji lahamu jamal mijina naman raƙumi ne gas mara daraja wato ramammen raƙumi wanda a ɗabi'a dama a cikin larabawa hmm. naman raƙumi na daga cikin nau'o'in nama da ba a damu da su ba ko me kyansa ko me matsayinsa hmm. to amma in ya zama kuma raƙumin ma ramamme ne mara daraja ba a kuma tsabtace shi hmm. wajen feɗewa da gyarawa ba to ya fi muni sai ta siffanta mijinta da cewa kamar naman raƙumi ne ramamme ala ra'as jabal wanda yake can kololuwar dutse to tunda yana can kololuwar dutse ɗayan biyu ne ko dai a jure ma wuya a hau a ɗauko ko kuma a haƙura in kuma yana da sauƙin hawa to kaga sai a hau cikin sauƙi a ɗauko mm. to amma sai ta ce la sahal shi dai wannan dutsen ba mai sauƙin hawa ba fayurta balle a hau cikin sauƙi a ɗauko duk da naman ba daraja in dai har ba wahala wajen ɗauko shi za a iya hawa a je a ɗauko a sauko da shi to babu sauki kenan tunda babu sauki zai wahala a hau wala samin kuma naman ba mai daraja bane ba mai kiba ba ba mai mai bane wanda zai jawo hankali ya ja ra'ayin mutum ballantana idan ya zamanto haka ɗin, fayun takal duk wahala a ce sai an hau an jure ma wuyan je a ɗauko wannan shine siffan mijinta malamai suka ce abinda wannan mata take nufi shine mijinta mai wuyan sha'ani ne ba yi da sauƙin gane abubuwa kuma ba iya gamsar da shi balle a yarda da shi duk ƙoƙarin da matar shi ta yi wajen ganin ta kyautata ta daɗaɗa ta burge shi sai dai gwasale ta don haka ta siffanta shi da nama na raƙumi raƙumin ma ramamme wanda yake ƙyamurarre ba yi da daɗi kuma yana ɗore yana an ɗora shi a kan dutse can ƙololuwan dutse mai wahalar hawa saboda haka duk macen da ta ce sai ta gamsar da shi to ta ɗora ma kanta aiki domin ba za ta iya gamsar da shi ba inda zai iya gamsuwa in an yi ƙoƙari, an yi yunƙuri, an yi hoɓɓasa an yi ta mata ba ta maza ba to za ta iya jurewa ta yi ƙoƙarin ta sadaukar da lokacinta da rayuwarta da lafiyarta da dukiyarta da komai nata ta yi faɗa ma da kowa kila domin ta yarda da shi to shi ba za a kai ga yarda da shi ba duk abin da aka yi sannan kuma shi a wajen zamantakewa ba mai kyakkyawan zamantakewa ba ne bai da wani hali na zamantakewa ballantana a dalilin wannan a ce to bari a jure duk wahala dai wata rana kila ya yadda hmm. saboda haka wannan ta yi mijinta ki faɗe kwala ta nuna kawai shi wannan mutumin ba mutum ne wanda yake da daɗin zama ba hmm. to akram kalla za mu iya tafiya kowanne da maganin wato matsalolin irin wa'innan mazajen da za a ambato ko mu bari sai an gama kawo matsalolin daga karke sai a kawo magani ina ganin zai fi kyau mu gama karanta hadisin sa'an nan sai mu dawo bayani akan abin da ya kusa qalatu thaniya sai mace ta biyu ta ce zauji ni nawa mijin la abussu khabarahu ba zan ba da labarin shi ba ba zan faɗi komai game da shi ba inni akhafu Allah azarahu don ina tsoron in na fara bayani kan sa ba ma zan iya gamawa ba ba zan iya gamawa ba waɗansu malamai suka ce laɗin nan za'ida ce hmm. abinda take nufi inni a khafu an azarahu ne babu la ina tsoron idan na ba da labarin shi zai sake ni ya rabu da ni saboda haka idan an ɗauki la za'ida ce ba ta da muhalli a cikin fassara hmm. kenan inni khafu an azarahu ina tsoron in na ba da bayani akan shi to za mu rabu zai watangaririya da ni zai sallame ni zai kore ni ko kuma inni khafu Allah azarahu ina tsoron in na shiga bayani kansa duk abin da zan faɗi ba zai wadatar ba saboda mugun halin shi in azkurhu in dai zan faɗi bayani a kansa to azkur ujirahu wa bujirahu zan bayyana mugun halinsa na bayyane na fili wa bujirahu da mugun halinsa na ɓoye kenan shi ya tattaro abubuwa da yawa mm. yana da mugun hali wanda duk al'umma ma sun sani na fili kenan mm. sannan akwai wanda ita kadai a matsayin ta matan shi ta sani saboda haka yana da halaye munana bai da zamantakewa na kwarai mm. a cikin rayuwarsa da mu'amalarsa a waje da ma gida saboda haka kila a fili za a shi kamar wani mutumin kirki mai kyakkyawan hali mai ɗabi'u na gari amma kuma wasu ma sun san shi ba mutumin kirkin ba ne hmm. sannan a gida kuma yana da munanan ɗabi'u wanda yake mutanen waje ma ba su sani don haka wannan matar kamar da farko tana nufin ba za ta faɗi komai game da mijinta ba hmm. amma duk da haka kuma sai ta faɗi sai ta ɗan yago kaɗan sannan shi ma ta yi masa kifaɗe kwala domin abin da ta faɗi game da shi ya tattaro dukkan sharri tunda ta ce in dai zan bayani a kansa to zan faɗi komai game da munanan halayensa na bayyane da na ɓoye ƙalatu Salisa sai mace ta uku ta ce zauji ne nawa mijin al'ashan naku dogon banza ne dogon wofi ne ko kuma al'ashan naku dogo ne mara hankali Shi shine ashan da larabci duk wanda aka siffanta shi da cewa shi a shannaku ne eh. ana nufin a wajen halittar shi dogo ne amma kuma bai da hankali ba mai cikakken hankali ba saboda haka ko ka ce dogon wufi <laughs> ko ku dogon banza ko kuma dogo mara hankali hmm. in antik in na yi magana a gabansa na faɗi wani abu wanda ya dame ni na bayyana masa damuwata tsallaka. sai zai sake ni shi mai saurin saki ne hmm. wa in askut in kuma nan shiru na danna zuciyata na haɗe bakin ciki na allak zai banna a matsayin wadda ita dai ba kamar mai miji ba kuma ba kamar wadda ba ta da miji ba saboda haka za ta zamanto tana ragaita tana kai kawo ita dai ba a yi mata mu'amala irin mu'amalar da ya kamata miji wa matarsa ba sannan ita kuma ba a ce an rabu da ita don ta san ba ta da miji ba kaga ita ma wannan ta faɗi mummunar magana game da mijinta gashi dogo ne amma dogon na banza tsawon wofi yake da shi mm. don ba yi da hankali ba yi da tunani bai da wayewa mm. bai da sanin ya kamata mm. in ta yi magana game da abin da ya dame ta kuma ya sake ta in kuma ta yi shiru ta haɗe bakin cikin ta da ɓacin ranta kuma zai batta kamar mu'allaka wadda ba za a ce ga miji ba domin mijin bai tsina mata komai ba kuma ita ba a ce an rabu da ita ta san ba ta da mijin ba qalatin rabi'a sai mace ta hudu ta ce zauji ni ko nawa mijin ka laili tihama kamar daren tihama ce kamar dare ne na tihama daren tihama shine daren da ake samu a tsakanin hijaz da makka an ce dare ne wanda yake matsakaici madaidaici shi la harra ko la harrun yi da tsananin zafi wannan daren wala karrun ko ba tsananin sanyi ko wala kurrun ko yi da tsananin sanyi kenan dare ne wanda yake madaidaici mu'tadil wanda yake babu tsananin zafi a cikinsa babu tsananin sanyi a cikinsa wala makhafata shi mijina ba wani abin da nake tsoro game da shi ba na tsoron in yi bayanin abin da ya dame ni zan iya faɗa masa komai a gabansa ba zai gwasale ni ba ba zai daka min tsawa ba ba zai hana ni ba wala sa'amata kuma baya yin min wani abu wanda zai sa in kosa da shi duk in kosa ma da zaman shi a gidan mm. in rika fata da Allah Allah ya bar gidan mana Ya tafi mana ya huta in sha iska saboda haka malamai suka ce wannan matar ita ce ta farko a cikin guda hudun nan na farko da suka yi magana da ta mm. yabi mijinta ta yabe shi da hali madaidaici ta siffanta shi da dare na tihama mm. daren tihama la harrun wala qurrun ba yi da tsananin zafi ba yi da tsananin sanyi wannan daren a hijaz zuwa makka ake samun shi kenan mijinta mai matsakaicin hali yake da shi mm. shi ba mai yawan tsanani ne mm. kuma ba sahuhu ne gaula mm. mijin hajiya mijin ta ce shi ba haka ba ne shi mai daidaita al'amuransa a cikin dukkan al'amuransa akwai tsaka-tsaki wanda shi ne abinda ake so dama kowane musulmi ya zama musamman ma a cikin alakarsa da iyalinsa sannan ta nuna cewa kuma shi mutum ne wanda ba da kaushi za ta iya sakin baki ta magana ta yadda ta so a gaban shi ba zai tsawata ba ba zai hana ba illa iyaka in ya ga gyara ya gyara mata sannan kuma shi bai da wata ɗabi'a da za a ce an ƙosa an gundura an gaji da shi kullum ana so ya zauna a gida a hira da shi a yi mu'amala da shi domin abokin zama ne na kwarai qalat khamisatu sai mace ta biyar ta ce zauji ni kuwa nawa mijin in da khala in ya shigo gida fahida sai ya zama kamar damisa ɗabi'ar damisa ita ce in ta fita tana da tashin hankali amma in ta dawo in take zaune to takan zama bacci kawai take ba ta da tada hankali ba ta da hayaniya ba ta da komai sai kawai ta kwanta ta ta baccinta saboda haka ita ma wannan ta haifi mijinta ne cewa a gida mai sassauci ne mai kyakkyawan ɗabi'a ne bai ta da jijiyan wuya bai daka tsawa bai yawan wato ta'annuti bai fatali da kwado bai abubuwa wanda za su tada hankali shi mutum ne na tsantsi a gida shi yasa ta ce masa inda kala. fahida in dai ya shigo gida sai ya zama kamar damisa wa in kharaja amma kana ɗauka wannan natsuwar tashi rauni ne fa wa in kharaja in ya fita zuwa wajen mutane a sida sai ya zama kamar zaki ma'ana kwarjini da jarumta da dagewa da dogewa da tsayuwar daka wajen yin abin da ya kamata haka idan ya tafi wajen yaki ba gudu ba ja da ba sai ya cimma manufarsa in ya fita nema tsayawa yake jajirce ne wannan sifofi ne masu kyau mm, a gida mu mutum zo mai sassauci a waje kuma ya zamanto mai tsayawa tsayuwan daka watakila wannan ya dace da abin da ake faɗi game da manyan sojoji eh. akan ce wai a waje general ne amma a gida ɗan tatsitsi ne eh. to wannan haka ne ko ba haka ba allahu alamu hmm. amma abin da yake da mahimmanci dai shine a gida a samu mutum mai sassauta murya ba mai daka tsawa ba hmm. ba mai taratsi ba hmm. ba mai tada jijiyar muya ba ba mai faɗa ko da yaushe ba sa'annan a waje ya zama an san shi jarumi ne sadauki ne mai dagewa da dogewa mai tsayawa tsayi daka wajen ganin ya kai ga abin da yake so matukar abin da ya dace wala yasalu amma ahida kuma baya tambayar abin da ya bari a gida bai tambaya ya aka yi wannan abin ya kare ko sai an gwada hatsi a gaban shi ko sai ya ɗauko magi ya kidanya ya ce gashi nan ko nama mm. sai an kirga ɗaya bayan ɗaya eh. in an kama shi sai ya tsaya ya lissafa eh. baya wannan abin da ya bari a gida baya cewa mai yasa aka shanye mai yasa aka cinye baya wannan matukar ba almubazzaranci ya ga ana yi ba ya jawo hankali ya faɗakar ba ba ya da sa ido ya tabbatar cewa wai komai keke da keke ba ya da wannan ɗabi'a saboda haka ko shakka babu wannan yabo ne ta yi kuma kowane namiji ana so ya zama mai irin wannan hali din sadi sadisatu sai mace ta shida ta ce zauji ni ko nawa mijin in a kala in ya dawo gida aka bashi abinci ya fara cin abinci laffa zai haɗa komai ya canyi saboda haka ita mace ce mai kokari ta iya girke-girke ba abinci ɗaya take mishi ba domin ba a cewa laffa sayan abincin na da nau'o'i eh, saboda haka za a kawo nau'o'i daban-daban kila akwai kwanan abinci daban akwai na salad akwai na kaza mm. akwai na kaza sannan akwai fawakihu kayan marmari eh. akwai abin sha can iri-iri ita mace ce ƙwararriya wajen abinci ƙwararriya ce wajen girki saboda haka in mijinta ya dawo to yakan dawo da burin zai ci dawa. saboda haka in ya kama ci sai ya canye komai bai rage komai ya tattara wannan ya hada wannan ya hada wannan ya hada duk ya cinye wa in shariba ishtaffa idan kuma ya sha abin sha in zai sha sai ya shanye komai ko digo ɗaya bai bari sai ya rika yana sa kofin yana eh, ƙara tsotsewa kamar eh, yadda yara suke ba zai rage komai ba wa in taja'a in kuma ya kwanta zai bacci iltaffa sai ya lulluɓa kansa da bargo kadai wala yulijil kaffa bai ma miƙo hannunsa wajena na ya alamal bassa balle ya san halin da nake ciki saboda haka shi kuma tunda dai ya ci ya sha ya yi tatul sai bacci bacci kawai yake kuma babu ruwan shi da la'akari da halin take ciki tana da sha'awa ta bukatar shi ya biya mata a ya ma san me take ciki ko ya dan miƙa hannunsa ta kwanta akan hannun kafin bacci domin ya dan ɗebe mata kewa su dan hira duk baya wannan saboda haka sai malamai suka ce wannan matar ta haɗa abubuwa biyu na farko ta yabi kanta a kaikaici a fakaice don ta nuna ita kwararriya ce wajen abinci shi yasa idan ya zo yana cin abincin yadda ya kamata ya sha abin sha yadda ya kamata sannan a lokaci guda kuma sai ta ɗan soke shi kaɗan ta nuna cewa ba yawo yake ba zai zauna a gida sai dai kawai in ya zauna ba ruwan shi da ita kawai ba abin da ya dame shi da ita kawai kwata-kwata ta kansa yake tun da ya riga ya ci ya yi tatun to sai bacci kaga shi yasa dama shari'ar musulunci ta hana mutum ya ci ya kat ya mm, zama bayi da yadda zai yi numfashi balle ya wata katabus duk wanda ya ci ya kat akwai yawan ba zai iya komai ga iyalinsa ba amma wanda ya ci abinci madaidaicin ci mm. to zai iya kuma wani abu na kazar kazar mm. to kuma mata suna buƙatar wannan saboda haka sai ta yabe shi ko kuma ta nuna cewa dai ba yawo yake zuwa ba amma kuma dai ba ruwan shi da ita in ya ci kawai ya sha ya kat sai kwanta ya tabbacinsa qalatu sabi'atu sai mace ta bakwai ta ce zauji ni ko nawa mijin ga ta ce mahalakakke ne domin daga gayyu ne in ji waɗansu malaman ta kuma ce au a to shi yasa malamai suka ce to ashe ga can ba ainihin daga gayyu ba ne a ga daga ainihin wato gafalu kenan wawa ne wanda bai san inda kansa ke ciwo ba domin a yaya shine wanda yake kamar makaho bai san ma abin da ya dame shi ba kenan wani dolo mm. wani shashasha wani santolabi sanholo haka ta siffanta mijinta kawai wani gaula ne wawa ɗabaƙa wanda bai da fahimta bai da fahimta lahu kullu da'in lahu da'un dukkan wata ai duk wani aibi to ya dace da shi dukkan aibi sun taru a kansa shajjaki au fallaki au jama'a laki shajjaki ko dai miki rotse aka duka ke ya yi duka sai ya ji mata ciwo aka ko da itace ko da sanda ko da dorina sai ya yi mata rotse shine shajju don galibi ba a samun shaj a harshen larabci sai aka daga ka ne ake samun shaj saboda haka rotsan ka duk da cewa malamai sun ce ko fuska ma hmm. ana iya cewa shajjahu fi waje ana iya faɗin haka amma dai galibi shaj daga ainihin kani saboda haka ya mata rotsi au fallaki ko ya karya ki balla mata kashi ko targade ko kuma ainihin ya karya ta ma saboda tsabagen duka au jama'a kullum laki ko ya haɗa miki duka ya fasa kai kuma ya eh, karya saboda haka dukkan sharri sun kare akan wannan namijin gashi dai wawa gaula mm. dolo shashasha sannan gashi bai ma da fahimta dukkan wani aibi ya tattaru a kansa ga yawan duka dukan nan sai ya yi rotse a ka ko ya karya ko ya haɗa duka sami saminatu sai ta takwas ta ce zauji ni ko nawa mijin almasu shafan da yake yi masu arnabin irin shafa ne wanda kamar ka shafa zomo wato in ka taɓa shi in aka taɓa shi kamar an taɓa jikin zomo laushi lumi-lumi saboda jikinsa akwai ni'ima yana gyara jiki yana kyautata jikinsa yana kula da jikinsa yana cin abubuwan da suka dace wanda za su gyara mai jiki war rihu kamshinsa kuma rihu zarnab irin kamshin zarnab ne zarnab wani ainihin ganye ne mai matsanancin kamshi idan an shafi hmm. abin da ba mu da shi a nan kasar saboda haka don haka ko masu sharhi hatta cikin laraba kawai sai sukan ce na batun ma'arufin kawai wani tsiro ne wanda yake an san shi don ba mu san shi tun da ba mu da shi amma dai yana da matukar kamshi kwarai da gaske wanda aka ce saboda kamshinsa wasu ma suna danganta shi da ya fi kamshin turare almisk saboda kamshi wannan matar kinaya ta yi cewa mijinta dai yana da wato mu'amala kyakkyawa saboda matsayin shi ba takura ba matsori ba ba za a takura ba za a matsu ba don an taba shi ma kamar an taba jikin zomo ne saboda laushi da taushi da kuma ni'imar ainihin wato jikinsa mm. kenan yana da hakuri mm. sannan yana da sanin ya kamata yana kuma jawo ta kusa mm. baya tsananta mata baya gwasale ta baya kore ta da sauransu sannan kuma mai kula ne da tsafta yana da tsafta yana wanki yana wanka yana sa turare yana buroshi da sauransu wanda wannan sifa ce kyakkyawa mai kyan gaske kwarai a haƙƙin namiji kalatu ta sai ta tara ta ce zauji ni na wa mijin rafi'ul imadi mai matsayi ne babba a cikin jama'arsa rafi'ul imad an fasara shi da abubuwa guda biyu na farko ko uku ma wasu ka fasara shi da tsawo wato tsawilul kama shi dogo ne amma bambancinsa da wancan ashannaku shi wancan ashannaku dogo ne wanda yake mara hankali shi ko rafi'ul imadi idan laraba suka ce haka in suna nufin tsawo ne to suna nufin wanda yake tsayayye da kakke wato dirare mm. wanda wannan sifa ce kyakkyawa a wajen larabawa mm. kuma sifa ce ta kan sa mata su so ita wasu suka ce rafi'ul imad ana nufin ainihin wato matsayinsa ne a cikin al'umma mm. shi mai daraja ne a cikin jama'a wasu suka ce rafi'ul imad na nufin gidansa dogon gini yake da shi ta yadda kowa ya taso daga nesa zai hango saboda shi yana da abubuwan zai sa a zo gidansa saboda haka gidansa ma mai tsawo ne kowa zai iya hango gidansa kuma ya nufo inda yake tawilun nijad kuma mutum ne mai dogon masabin takobi an nijad shine ainihin wato masabi abinda ake saba takobi a cikinsa kenan kuben takobin wannan igiyar da ake daura kuben takobi da shi shine nijad wasu suka ce a'a abin take nufi an nijadu nan kama shi ma take nufi farko na farko tawilul rafi'ul imadi tana nufin dogon gida ne ƙawilun nijadi tana nufin tawilul kama ne hmm. shine ta siffanta shi da tsawo ɗin hmm. sai laraba sai malamai suka ce ai dama duk dogon mutum hmm. in dai ana nufin maratayin takobin sa dole zama dogo mai tsawo shi ma yawa in zai mashi kyau don haka aka ce duk kowanne ne zai iya ɗauka duk waɗannan da siffofi ne masu kyau take faɗi game da mijinta azimun ramadi mai yawan toka a kofar gidansa saboda yawan kunna wuta da yake don mutane su hango gidan su zo da kuma abin da yake yi na saukan baki da yin masu abinci da liyafa da sauransu karibul baiti minan nadi shi makusancin gida ne a wajen dukkan jama'a duk wanda ya zo duk tarurruka na jama'a in aka tashi za a zo gidansa domin yana saukan baki yana masu abinci ga wuta ko da a kofar gidansa da yadda in an zo kawai an san gida ne da in ka zo ana maraba da kai don haka wannan mata ta siffanta mijinta ne da karamci da kuma kula da haƙoƙin baƙi da makwabta da kuma ɗabi'a kyakkyawa da mu'amala ta gari a ciki a waje wanda ta sa ainihin wato jama'a suke son sa suke ƙaunarsa kuma suke girmama shi abin da kawai bata faɗi ba shine alaƙarsa da ita a gida eh, sai ta fita waje tana siffanta yadda yake a waje mm. amma bata ce komai game da yadda yake a gida ba sai malamai suka ce duk da cewa bata faɗi ba amma dai yabo ne mm. Tunda har ta faɗi yadda yake a waje yana nuna cewa dukkan waɗannan siffofin ya siffanta da su a gida qalatul ashira sai mace ta goma ta ce zauji malikun mijina sunan shi malik sunan shi ke wa ma malikun me me kuka sani game da malik malikun khairun min zalika ta ce duk abin da zan faɗi game da malik ya wuce nan duk abin da zan faɗi na alkhairi game da mijina malik ya wuce nan waɗansu malamai sun ce malik ɗin nan kawai tana nufin shugaba ne ba wai sunan shi bane amma mafi yawan malamai sun ce tana nufin sunan shi ne malik shi yasa ce zauji malikun kuma duk abin za ta faɗi game da shi tana ganin ba za ta ibada bada haƙƙinsa ba saboda kirkinsa da kamewarsa da ɗabi'unsa na ƙwarai a cikin gida da waje shi yasa ta ce malikun khairun min zalik duk abin min zaliki duk abin da zan faɗa muku game da malik to ba zan iya faɗi duka ba na rage muku lahu ibulun kathiratul mabariki yace tace yana da raƙuma kathiratul mabarik wanda suke da yawan wato wurin zama a gida wurin da ake ainihin tattara su farfajiyar da ake tattara su ko garken su kalilatul masari yan kaɗan ne yake bari su fita kiwo mafi yawan su suna cikin farfajiya mai yasa saboda kullum in baki suka zo za a yanka za a soke kawai a musu gara shi yasa bai bari su tafi yawo mm. bai bari su tafi kiwo don sun tafi kiwo suka yi nisa sai an wahala za a zo da su saboda haka yana da raƙuma masu yawa amma mafi yawan su suna gida a farfajiyar su ko a garken su inda ake aje su mm. sa'annan kuma kaɗan ne suke fita a tafi da su kiwo gwargwadon bukata wa idza sami'na sautal mizhar da zarar raƙuman nan sun ji ƙara ko sautin algaita mm. ko sautin sarewa domin mishar na iya ɗaukan sarewa ko kuma abin da ake bugawa kamar dundufa ko kalangu ko makamancin wannan ma dai galibi suna fasara da tamburin tambur shine ainihin wato ko tambur shine abin da ake iya hura shi kamar yadda ah, gidajen sarakuna ake yin algaita haka hura algaita to larabawa ɗabi'ansu sukan tari baki a lokacin jahiliya sukan tari baki da irin waɗannan abubuwan ko a hura sarewa ko a yi algaita ko a yi kiɗa alama maraba da bako wannan ɗabi'a ce ta larabawa amma a lokacin jahiliya saboda a musulunci ba wannan ne yadda ake bi a tare bako ba so zarar sun ji karan ko sun ji sautin wato algaita ko suka ji sautin abin busa aka hura abin busa domin a tare ko ai kanna annahunna hawalik wa'annan raƙuman da kansu za su tabbatar da cewa lalle wasu daga cikin sai an yanka su saboda ba zai kyale ba zai yanka ma baki domin a shagara wannan ita ma matar ta faɗi alkhairai masu yawan gaske game da mijinta amma a waje ba ta faɗi alaƙar da shi a gida ba to amma sai aka ce duk macen da za ta ambaci alkhairin mijinta game da waje to yana nuna cewa a gida ma akwai alkhairi dan inda babu alkhairi za ta faɗi ko da kalma ɗaya ce da za ta nuna cewa a waje ne yake amma a gida daban to tunda bata faɗi haka ba sai a kaddara cewa lallai tana nufin a gida ma yana da kirki mai karamci ne mai sanin ya kamata ne mai tarban baki ne hmm. mai kula da haƙoƙin abokan zama ne matarsa ‘ya'ya da sauransu saboda haka wannan ita ma yabo ta mai sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai kai tsaye daga nan DITV da Alheri Radio a kuma yau mun sami wato bakoncin Sheikh Dr. Ahmad Bello Dogarawa wanda yake karanto mana hadisin umu Zar'in kuma ya tsaya akan hadisi na goma ne akan kallahu ci gaba masha Allah to sai mace ta sha ɗaya kamar yadda Aisha ta ce qalatil hadiyata ashar sai mace ta goma sha ɗaya ta ce zauji abu zar'in mijina sunan shi abu zar fama abu zar'in ta ce me kuka sani game da abu zar to tunda ta san ba sani ba dole ta za ta yi musu bayani sai ta ce anasa min hulliyin uzunayya ya nauyaya na da kayan ado zinare da sauransu kayan kyalakyalai ma'ana laraba na cewa kalmar anas tana zuwa ne daga taharruk shi yasa shi kansu mutane ake ce masa nasun ko kuma al'insanu saboda ya taharrakuna suna tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza a ɗabi'a in aka sa ma kunnuwa zinare ko gwalagwalai za su rika kaɗawa suna mummutsawa to shine ma'anan anas saboda haka ta ce anasa min hulliyin uzunayya ai kamar ta ce ne anasa uzunayya min hulliyin ya nauyaya kunnuwa na da kayan ado gwalagwalai har ya zama suna reto suna rangaji a kunnuwa na wa mala'a min shahamin adudayya sannan gabbaina duk da cewa asalin adud na nufin damtse ne to amma gaba ɗaya take nufi ya kuma ainihin cika na ko sasannin jikina da ainihin wato mai ma'ana ya sa ni na zamanto mai kiba bayan da na zamanto ramammiya ya figil sai ya zamanto ya bani abinci ya bani kulawa ya iya kiwo irin kamar tana nufin ne eh, eh, mijina eh, ya iya kiwo wa bajjani kuma yana ainihin wato yabona ko yana yawan yabona ya faɗa min kalmomin da nake so my darling sweetheart wane ne wane ne rabin raina rabin kaza rabin kaza eh. har dai yana yawan faɗin wannan fa bajahat ilayya nafsi har raina ma ya ɗauki hakan na ji ɗin ɗin hakan yana kiranta my princess eh. my queen my kaza my kaza har ta ɗin ta zama haka wasu malaman suka ce akwai abin da take nufi ya faranta mare har na ji gamsu to amma tunda ta ce fa ba bajahat ilayya nafsi ya nuna cewa akwai wani abu ne da yake mata wanda asali ba cancance shi ba hmm. yau da kullum sai ta ga ta ma kai wannan matsayi kenan yana yabanta yana girmama ta yana kamba mata yana faɗin mata kalmomi masu daɗi hmm. yana siffanta ta da abin da take so tana jin daɗi har ta koma a zuciyarta ji kai ta fa kai wannan matsayi waje da ni fi ahli gunaimatin ya same ni kafin ya aure ni a cikin mutanen da suke abin da suka mallaka kawai gunaima ne yan awaki ne wannan takali ne na ganam tasgir ne na ganam ta nuna cewa ba wasu masu yawa bane yan awaki ne bishikin a gefen dutse wasu suka ce a bishikin tana nufin a cikin wahala da tsanancin matsanancin talauci amma galibin malamai sun fasara da cewa abin take nufi a gefen dutse faj'alani fi ahali sahilin ya ɗauko ni daga gidanmu bayan ya aure ni ya sa ni cikin gidan da suke sun mallaki sahilin dawakai wa atsitsin da raƙuma wa da'isin da kuma gonaki wa munaƙin da kuma kayayyakin gona wanda aka cashe da wanda ba a cashe ba hmm. wasu malaman suka ce a da'is shine abin da aka cashe wato hatsi wanda aka cashe shi aka sussuke shi Munakin kuma wato wanda ba a sussuke mai kwansa munakin kuma wanda aka tace shi aka rabe shi da kwansan shi amma wadansu malamai suka ce da'is na nufin wanda suke da gonaki burjik iri-iri wanda ake shuka abubuwa daban-daban ga kayan marmari ga inda ake shuka abin nan wato ah, shinkafa ga gonan da ake doya ga gonan da ake masara gonaki daban-daban sannan kuma munakin su ne nau'o'in kayan gonan wanda aka kwaso daga gona aka kawo gida da hu aqulu in ina gabansa sai in faɗi abin da na so fala uqabba ba wanda zai ce man tir ko kuma ya ce bari ko ya daka min tsawa kenan tana faɗa abin da take so ta faɗi a gabansa na bayananta ko korafinta ko abin da take so ta faɗi ko mene ta gaya mai hankalin ta kwance ranta a sake ba zai gwasale leta ba ballan tana ce himan shiru ko rufa man baki baya wannan wa arkudu kuma in yi bacci na da dare fa ata sabbau har sai gari ya waye ba mai tada ni saboda to tana da masu hidima ya kawo mata yaran da za su yi mata aiki a gida yan aiki tunda yana da hali saboda haka gashi nan ya kawo ita sai taibaccinta ta ta hau gado ba ta hau uwa ba kwabo ta take so har gari ya waye wa asharabu kuma in sha abin sha in na tashi fa ata kanna har sai yayi rara har sai na rage ba zan iya shiga ba saboda yawan shi hmm. ummu abi zar'in mahaifiyar abuzar sirkar ta kenan hmm. fama ummu abi zar'in me kuka sani game da uwar abu zar ha burgamenta wurin da ake sa abinci wuraren da ake tara abinci abinda ta mallaka na tara abinci radahun mai faɗi ne mai girma ne wa ha ɗakinta kuma ko gidanta fasahun mai ainihin yalwa ne kenan wannan mata ita zar ta siffanta mahaifiyar abu zar'i da yalwa tano na farko dai abinci ba matsala ba tana cikin ni'ima domin wurin da ake aje abinci birga mai ko rumbu mai girma ne sannan kuma gidan ma mayalwace ne saboda haka babu takura ibnu abi zar'i sai dan abuzar zar waɗansu malamai anan suka ce wannan nuna cewa abu ina da wani ɗa ba daga gare ta ba saboda haka ya taɓa aure kafin ita dan abuzar zar fa mabnu abi me kuka sani game da dan abu zar'i madji'uhu shi dan abu zar'i wurin kwanciyarsa makwancinsa kama salli shatba kamar ainihin wato tsagin kabar ganyen dabino ne wanda idan aka zo aka cire kamar reshen dabino ko kuma ganyayyakin dabino tunda shine rassansa hmm. ai a cikin aka cire wato ganyen ai akwai masalla. Hmm. ko kuma kongala wanda wannan kongalan ana iya yin gado to amma mai nauyi ba zai iya kwanciya ba face ya falle wannan tana siffanta dan da rashin kiba wanda wannan kuma abin yabo ne a wajen laraba eh, su ta larabawa sun ba su san mutumin da yake mai kiban gaske mai tumbi mm. suna son wanda yake mai kakke shafal shafal amma mai jarumta mm, saboda ta siffanta wannan yaron da cewa wurin kwanciyarsa wuri ne wanda yake duk mai nauyi duk mai kiba ba zai iya kwanciya ba mm. domin kwangala ce daga tsagin ganyen dabino da shi aka haɗa wa wa yushbi'uhu zira'u aljafra sannan wato karfasa um, karfata shine hannu ko kuma kafa na ainihin aljafra yar akuya wadda take watanta uku ko hudu ita ce jafra a wajen larabawa yana iya wadatar da shi ai yanzu akuya take yar wata uku ko hudu ai ya karama ce galibi ma mutum ba zai iya ci ba zai yi kyama saboda zai zama to yana yala yala haka naman to amma saboda shi ba mai ci ne da yawa ba mm. saboda haka shi wannan kafan ma da bata kai ta kawo ba shi in ya ci mata ishe shi saboda haka bai da kiba da bintu abi zar'in sai yar abu zar ma bintu abi zar'in me kuka sani game da labarin yar abu zar ɗau abiha me wa babanta biyayya wa ɗau ummiha me ma uwarta biyayya wa mil'u kisa'iha sannan duk ta a cike ki ma'ana in ta sa tufafi yana cikata ma'ana mace ce wacce take darkakkiya dirarriya tana da duk abin da ake so wannan ita ce siffan da ta bata wa gaizu jaratiha kuma abin wato kishin abokanta ko ƙawayenta ko sa'o'inta mm. suna kishinta saboda suna ganin tana da ni'ima ga wadata ga ta darkakkiya mm. sannan ga biyayya ga iyayenta don haka iyayenta na santa sannan kuma gashi an mata goma na arziki mm. tufafinta ya cika ta ya kama ta saboda darkakkiya ce ta jariyatu abi zar'in sai kuma yarinyar gidan abuzar baiwar gidan abuzar fama jariyatu abi in me kuka sani game da labarin baiwar gidan abuzar la tabussu hadithana tabsisa ba ta zuwa ta yada labarin duk abin da muka yi a gida sirri ba ta zuwa je ta kai labari tana faɗi wala tunqisu mirata miratana tanqisa sannan ba ta daukan abincin mu abincin da muka kawo gida ta je ta dauka tana zubarwa ko tana albazantarwa ko tana lalata shi wala tamla na ta ashisha sannan ba ta barin kazanta a cikin gidanmu hmm. tana yawan yin ainihin shara sannan kayan wurin da ake aje bola din tana zubarwa akai akai a lokaci zuwa lokaci ba ta barin datti a cikin gidan qalat sai ita ummu zar'in ta ce kharaja abu zar'in ana nan ana nan wata rana sai abu zar'i ya fita waje wal autabu tumkhadu a lokacin da dabbobi ake tatsan su wato ana tatsan madaran dabbobi sai ya fita irin ya je dan shakata din nan falaqiya mar'atan sai hadu da wata mace ma'aha waladanilaha tana tare da 'ya'yanta guda biyu kalfa hadaini kamar 'ya'yan damisa kasa 'ya'yan damisa da son jiki su ta wasa da uwarsu kamar ka ɗauka cewa ba ita ce wata ke tara mutane ma mm, ta musu illa ko tara dabbobi ta musu illa ba mm. yal'abani min tahti khasriha birumma bi rummana ta suna wasa da nonanta guda biyu a cikin ainihin wato tufafinta ta sa tufafi kamar vest haka kamar yan karamar riga su kuma suna wasa da nan nanta a cikin rigan ganinta sai ta bashi sha'awa faɓan ni ummu zar'in ta ce sai ainihin abu zar ya sake ni wanda ka ha ya aure ta fa da ba'dahu rajulan sariyan ta ce sai na auri wani mutum bayan shi abu zar ya sake ni sai na auri wani mutum sariyan mawadaci ko kuma babban mutum a cikin jama'arsa rakiba shariyan yana hawa ainihin doki ya iya ƙwararre ne wajen hawan doki wa akhadha hatsiyan kuma yana rike da mashinsa wato sadauki ne ga shi ya iya doki sannan yana rike da mashi ko da yaushe saboda in an fita wajen yaƙi ba wasa ko in ya je farauta ya ƙware wa raha alayya na aman sariyan ya bani nau'o'in ni'imomi daban-daban na jin daɗi duk wani abu da ake kira ni'ima ya bani wa atani min kulli ra'ihatin zaujan ya zamanto dukkan nau'o'in dabbobi da yake da su dukkan dabbobi yana da awakai yana da tumakai yana da shanu yana da raƙuma yana da ingarman dawakai da sauransu duk kowanne ya bani nau'i biyu kowanne ya bani namiji mace wance bani namiji mace dai haɗa mani wa qala kuli ummu zar'in yace mini ummu zar'in ci abin da kike so a gidana wa miri a halaki ba kawai ki ci ba ki ma ba iyayen yan uwanki ki kai ma iyayenki a gida hmm. da abin da yake so ki dauka da gida ki je ki kai musu na baki dama qalat ummu zar ita ce falau jama'atu kullu shay'in atanihi inda zan tattara dukkan abin da ya bani gaba ɗaya shi wannan sabon mijin nawa hmm. duk abin da ya bani na ni'ima ga bakin cikin da na samu kaina saboda sakin da Abu zar'i hmm. ya zo ya aure ni ya bani abinci ya bani dukkan abin da ake ba mace ta ji daɗi mm. sannan kuma ya ce in ci in sha kuma in sammama iyayena mm. da zan tattara dukkan waɗannan abubuwan ma balaga asgara aniyata abi zar'i duk abin da ya bani bai kai kimar mafi kankantan abin da abu zai bani na kyauta ba mm. wanda wannan ke nuna cewa lalle abu zar'i ya riga mallaki zuciyarta ba ta tunanin kowa ba ta tunanin komai sai abu saboda irin yadda ya mu'amalance ta a lokacin da suke tare malamai suka ce a nan wurin wannan mata ta siffanta mijinta dukkan alkhairi duk da kuma cewa ya yi mata abin tsiya ya sake ta mm. amma saboda sanda take mashi ta rintsa idanta daga abin da ya mata na laifi saboda haka bata ma ga laifin da ya mata na sakin da ya mata ba mm. har ma yanzu tana kamanta shi da na baya mm. wato tana kamanta sabon mijinta na baya tana gwamawa tana nuna cewa ko me ya mata duk abin da ya mata bai kai matsayin abin da abuzar in zai mata mafi kankanta ba saboda haka ya riga ya mallake ta ya same ta duk da ba su tare amma tunaninta da zuciyanta na ga abu kuma a cikin matan nan goma sha ɗaya malamai suka nuna wanne ta ce mace ta bayani mafi tsawo kuma ta faɗi abubuwa na alkhairi fiye da kowace game da mijinta qalat aisha sai aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na gama bashi wani labari sai ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni a gare ki kaman abu zar ne ga matarsa ummu zar wannan ita ce ruwayar muslim a ruwayar al'imamun nasa'i sai ya ƙara da cewa walakin ni tsalli kuki illa iyaka ni ba zan taɓa saki ki ba saboda tunda dai ai Abu Zar'i daga aibinsa shi kuma eh. daga tawayarsa daga hmm. gazawarsa hmm. ya sake ta duk da yadda suke to sai annabi sallallahu alaihi ya ga ma Aisha shi ya ɗauki mafificin hmm. shine zai zame mata kaman Abu Zar'i illa iyaka bambancin su shine shi ba zai taba sakinta ta to wannan shine karshen hadisi din eh. kuma malamai sun kawo fa'idodi da darussa fiye da ɗari da hamsin malaka wannan hadisi din je wannan fa'idojin mai sauraro kana sauraron shirin majalisin malamai tare da dr sheikh ahmad bello dogarawa kuma wannan shiri yana zuwa muku ne daukan nauyin abdullahi bature da ke kwarbai cikin birnin zaria akan kalla ni ina ganin za mu roƙi arziki ne sati mai zuwa za mu dora saboda lokaci kusan eh, minti goma ya rage kuma ga mutane akan layi waya na eh. ta harbawa to za mu buɗe layi saboda a kira ba wai za a tambayi abin nan eh, abin min fawaidil hadis abin da yake karantarwa ba mu akwai tambayoyi malam da za mu maka kusan mu ba zai da kai 150 din ba amma zai yi rage 150 eh, <laughs> insha Allah a ah, ah, wannan hadisi yana da fa'ida sosai domin duk wanda ya ji wannan to akwai sakonni da in aka bi su lallai mata da maza ma'aurata za su sami zamantakewa mai kyawu da kuma wa'inda ya kamata a guje musu ba za a yi koyi da su ba da wanda ya kamata a yi koyi da su kuma shi yasa muke ta son shirin ya koma awa biyu kamar yadda ake a babban tashar mu na Kaduna muna nan dai muna kira ga dukkan wanda yake so zai ɗauki nauyin shirin yana iya zuwa kai tsaye a samu manajan wannan shiri ko ka kira wannan namba sifili bakwai sifili uku tara shida biyar hudu takwas biyu sifili bayan mun gama wannan shiri din to mata za ku iya shigowa ta wannan layi a takaice ku yi ma malam tambaya kan abin da ya karanto yanzu sufuli takwas sufuli uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu sannan maza za su shigo ta sufuli tara sufuli tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar wancan layi da muka bayar bayan mun gama shiri ne za a kira ba yanzu ba ga mutum na farko a kan layi wa alaikum salam wa rahmatullah To Malam Umar barka da shigowa. Na gode. Eh haka ne. To amin amin. To mun gode. Assalamu alaikum. Akwai wannan layin mata ne ka shigo. To muna jin ka. Wannan na so ka bari sai sati mai zuwa wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyin da malam zai warware zare da abawa akan kowane ɗabi'a idan miji yana da wannan hali ɗin ga yadda matan ya kamata ta kasance domin a zauna lafiya insha Allah to muna godiya wa alaikum salam muna tare da wace yau barka dai muna tare da wace To Hafsa barka da shigowa. Kin ji malam? Eh. eh to malam zai ansa miki wannan insha Allah. To masha Allah. Assalamu alaikum. Ka rage sautin rediyonka. To muna ta eh, da wane? To barka da shigowa mutanen Katsina. To ai bayani baka ji komai ba sai sati mai zuwa Allah ya kai mu. <laughs> to Allah saka da alkhairi mutanen Katsina to amin amin Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam muna tare da wane barka da shigowa kana da daƙiƙa talatin to amin amin to dama a karon kalla mun yi wannan ne don mu sauke nauyi kar su ce ba eh, buɗe layi ba to amma irin dama tambayoyin da muke son na fi fiƙihu wannan hafsat da tabi kusba ta kira take cewa ko an faɗi sunayen mata a hadisin ko ko kawai an kira su ne da mataye na ɗaya ta ce na biyu ta ce in akwai sunayen tana son ne a taimake ta da shi babu shakka dukkan ruwayoyin da suka zo babu ɗaya daga cikin ruwayoyin da ta ambaci sunayen matan nan saboda dama in aka duba za a ga cewa saƙon da ke cikin hadisin shine manzan Allah sassa ba muhimmanci eh, kuma shi ne Aisha ta ba muhimmanci sannan waɗannan mata ba sun rayu ne a zamanin musulunci ba eh, irin labarin na ne na kunni ya girma kaka domin Aisha irin labarai take da su ne mm. wanda daga cikin abubuwan da ake koyarwa a mm. ainihin wato lokacinsu ta zo tana ba manzon Allah suna labari saboda haka mata ne da suka rayu a lokacin jahiliya shi yasa gaba ɗaya idan mun duba za mu ga cewa idan banda ummu zar da abu zar da ummu abizar da ibn abizar da bintu abizar babu wanda aka faɗi sunansa eh. sai kuma wancan miji da aka ce malik waɗansu malamai suka ce sunan shi ne waɗansu suka ce a ta siffanta da sarauta ne amma duk sauran za mu ga cewa ba a faɗi sunan kowa ba saboda a sakon hadisin ba sunayen ne suke da mahimmanci ba eh. kuma asali dai ruwayan ba zo da sunayen ba eh, Allahu alam dakta akwai wani abin da ba mu tambaye ka ba kake so ka ce to ina ganin duk abin da zan faɗi insha Allahu zai zamanto in an zo bayani ne akan shi hadisi da abin da ya kunsa na sakonni da darussa da kuma kila abin da namiji zai yi eh. don ya gyara sannan su kuma mata da suke son a samu irin abuzar a gidajensu eh, irin abubuwan da ya kamata su yi suma domin mijinsu ya zama musu abuzar wannan ina ganin an samu wannan ne daga nan ne kila wasu abubuwan za su biyo baya insha Allah dakta muna godiya Allah saka da alkhairi to kamar yadda muka ce muna buƙatan wanda za su iya zuwa su ɗauki nauyin ƙarin awa ɗaya da wannan bawan Allah ya ɗauka Alhaji Abdullahi Bature da ke kwarbai cikin birnin Zaria in aka samu wanda zai ɗaukan irin wannan sai mu samu a rika karkara dukkan al'amura a kan lokaci muna godiya da dakta ahmad bello dogarawa da ya kasance da mu tsawon minti hamsin da bakwai a wannan zaure kuma allah maɗaukakin sarki ya mai da malam gida lafiya ya shirya mai dukkan zuriyansa shi kuma wannan ba Allah da ya ɗauki nauyin wannan shiri Allah ka kare shi da dukkan zuriyansa ka biya mar dukkan bukatunsa na alkhairi tare da mu baki ɗaya kuma muna maraba da dukkan wanda zai zo ya ɗauki sauran eh, eh, nauyin sauran awa ɗaya ɗin ko dai a zo kai tsaye a samu manajan shirye-shirye na wannan gida ko kuma a kira wannan layi sufuri bakwai sufuri uku tara shida biyar hudu takwas biyu sufuri a madadin dakta da ya kasance tare da mu a wannan majalisi a shugaban shirin abdullahi ibrahim ni bashir abubakar magaji da na gabatar shekara ku tara sati zuwa assalamu alaikum wa